الله رب العالمين والسلام والسلام الأكملان على خير خلق الله أجمعين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واستمسك بهديه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما alaikum wa عليكم wa الله وبركاته har yanzu cikin wannan littafi na madarijo a saliki baina manazil iyyaka na'budu wa na nasta'in malai yana ta mana bayani akan abin da ya shafi hukunce hukunce da suka shafi matsaloli na yarda da Allah maɗaukakin sarki ko kuma yarda da hukuncin Allah maɗaukakin sarki mala ya ce a saliku wa thalathun abin da ya shafi mataki na talatin da uku akan abin da ya shafi wato wannan matsala ta yarda ya ce annar riba za mi dini zahirihi wa batinihi cewa ita yarda da Allah ita ce matattara wato ta tsarin addini gaba ɗayansa a bayyane da kuma a koyi. ya ce fa'innal ƙabaya la ta min kamsati anwa domin wato hukunce-hukunce na Allah maɗaukakin sarki wato ba sa fita a cikin abin da ya kasu kashi biyar ya ce na farko fatan ƙasimu ƙismaini sun kasu kashi biyu diniya da kuma kauniya akwai abin da Allah ya hukunta shi tun asali haka hukuncinsa yake ma'ana bai canjawa sannan akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya hukunta na wato dokoki na addinin Allah da kuma tsarin Allah madaukakin sarki wanda ya saukar na shari'o'i yace waɗannan abubuwan su ne kamar haka akwai ma'amurat akwai umarni wanda zaka samu a shari'ar Allah akwai abubuwan da suke umarni ne dan haka bawa na kwarai shine wanda yake yarda da duk umarnin da Allah ya bayar ya yarda cewa daga Allah ne bai ja wa manhiyat akwai kuma hani shine duk abin da Allah madaukakin sarki yayi hani akai ko da bawa yana son wannan abin zai hanu saboda ya yarda da cewa Allah yayi hani wa mubahat akwai abubuwan da suke kuma na halal ne su ba umarbi bane ba kuma hani bane amma abubuwa ne waɗanda suke na halal wa ni'amun muliddatun akwai kuma ni'imomi da Allah madaukakin sarki ya shimfida ma bayi domin su wato ni'imtu da su akwai kuma balaya mu'lima akwai kuma musibu wanda Allah ya sanya su dan jaraba bayinsa mala yace to fa in ista'mala al-abdu ridha fi dhalika kulli idan bawa zai sanya yarda a cikin dukkanin waɗannan al'amuran gaba ɗaya wato abin da ya shafi umarni da hani da kuma muba da ni'imomi da kuma musibu inda bawa zai sanya yarda a cikin su gaba ɗaya yace to faƙar akhadha da haddil wafil min al'islam, islam to lallai ya kwashi rabo wanda yake mai girma a cikin musulunci wa faza bil mu'alla kuma ya ribatu da wato asalin rabo wanda yake mai ɗaukaka. don haka yarda shine mutum yarda da dukkanin waɗannan al'amura gaba ɗaya na talatin da hudu mala yace annar riba yukhlisu abda min mukhasamati rabbi ta'ala fi ahkamihi wa aqdiyatihi cewa yarda da Allah yana kubutar da bawa daga yin husuma da mahalicin shi Allah mana bawa bai husuma da Allah inda ya yarda ko in ya dauki wannan mataki na yarda din cikin hukuncin Allah da kuma cikin abin da Allah ya tsara wato na eh, alqada abin da Allah ya kaddara yace fa inna sukhta alaihi mukhasamatu lahu fi ma lam yarda bihi al domin fushi da hukuncin Allah wannan shi yake gadar da husuma ga abin da bawa yake ganin shi bai yarda ba ya ce wa aslu muhasamati iblisu li rabbihi asalin dalilin husumar iblis shine shaytan da yayi husuma da Allah ai rashin yarda ne da hukuncin Allah domin da ya yarda da hukuncin Allah Allah ya hukunta yayi ma annabi Adam sujjada ba zai damu ba zai yarda yayi din to amma rashin yarda sai ya ce shi yana ganin bai yarda a ce an fifita wani a kansa ba wanda ba jinsin shi ba ne to wannan shine asalin dalilin da ya sa iblis ya saba ma Allah maɗaukakin sarki shine rashin yadda min admi ribahu bi aqdiyati wa ahkamihi ad-diniyya wal kauniya. mala yace falaw rabiya lam yumsak min al haqiqati al malakiyya ila al haqiqati shaytaniyya al inda a ce ya yarda to da ba a tsame shi daga cikin bayin Allah na kwarai ba wanda su ne mala'iku zuwa ya zama shaidani abin korewa daga rahamar Allah inda ya yarda tun farko kaga su mala'ika jibril da mika'il da sauransu ai suna cikin wannan mala'ikun kuma dukansu sun yi wannan abin da Allah ya umarce su da yi shine Allah ya ce fasajadal mala'ikatu da haka ba a tsame kowa ba da haka dukkaninsu sun yarda da wannan hukuncin da Allah ya yi to amma iblis sai ya nuna shi bai yarda da wannan hukuncin ba illa iblisa aba an yakuna ma'as sajidin sai yaki mana ya nuna shi bai yarda da wannan abin da Allah ya hukunta ba shi yasa sakamakon shi shine Allah ya nisantar da shi daga rahamarsa mana Allah ya masa tsinuwa kuma ya fitar da shi qala na 35 anna jami'a ma fil kauni aujabathu mashi'atullahi wa hikmatuhu wa mulkuhu cewa duk abin da ke cikin duniyan nan gaba ɗayansa abin da yake tabbatar da shi ko yake gudanar da shi shine ikon Allah da hikimar Allah da mulkinsa da haka duk wani abu da zai auku a rayuwar duniyan nan yana ƙarƙashin tsarin hukuncin Allah kuma yana karkashin tsarin hikima ce ta Allah da yasa yayi wannan abu don haka wannan ya kunshi sunayen Allah da siffofinsa idan kaga Allah ya yi wani abu to ya kunshi wani siffa daga cikin siffofinsa da sunayensa don haka duk wanda bai yarda da abin da Allah ya yarda da shi ba to wannan kaman bai yarda da sunayen Allah ba ne da siffofinsa kaman bai yarda ba kaman misali annafu ne amfani daga shi sunayen Allah akwai annafi'u da haka duk wani amfani da Allah ya bai wa wani sai wani daga cikin bayi yake nuna rashin yardarsa da wannan abin da Allah ya ma bawa to kaga kaman ya karyata wannan sunan ne na Allah kaman ya karyata ya ja da wannan sunan saboda haka yarda yana gadar ma da bawa yadda da dukkanin sunayen Allah madaukakin sarki da sufofinsa sai na 36 yace anna kullu qadarin yakrahuhu al-abdu wa la yulaimuhu la in ma an yakuna uqubatan ala dhanbi fa huwa dawa'un limaradin laula tadarukul hakimi iyahu bidawa'i la tarama bihi almaradu ila alhalak yace duk wani abu da Allah madaukakin sarki ya kaddara ma bawa wanda bawa zai ga baya san ko kuma ya kyamace shi to ɗayan abu biyu ne ko dai ya zama wannan abin da Allah ya ƙaddara ma bawa wata ukuba ce da Allah yake ma bawa akan wani laifi da yayi mana duk wani abu da zai samu bawa to ɗayan fassara guda biyu ne ko dai Allah yana ma ukuba ne sakamakon wani abu ne da bawaye na sabawa to sai Allah ya masa wannan ukuba ka dau misali annabi Sulaiman ma'ana yana ganin kaman ya ma Allah madaukakin sarki wani laifi sai Allah ya dauke masa mulkin sa na wani dan lokaci ko Allah ya raba shi da wannan mulkin to kaga raba shi da aka yi da wannan mulkin wani abu ne Allah yake nuna masa haka na annabi Musa da Allah madaukakin sarki ya daura mishi wahala ta tafiya mai nisa saboda yayi wani abu ne da bai dace yayi ba shine an tambaye shi akwai wanda ya fi ka sani yace duk duniya ba wanda ya fi shi sani sai Allah ya ce akwai wani bawa na wanda ya fi ka sani yana da ilimin da baka da shi to kaga annabi Musa ya wahala a cikin tafiyar nan har yake gaya ma wanda suke tafiya tare cewa laqad laqina min safarina hadha nasaban wallahi yace gaskiya wannan tafiyar mun sadu da wahalhalu a cikin ta dan sai da duk abin da suke da shi na guzuri ya kare ma har ma sun ɗebe tsammanin cewa tafiyar ba za su ci ribar ta ba har daga ƙarshe dai kuma Allah madaukakin sarki yasa suka sadu da wannan bawa kuma annabi Musa ya tabbatar da cewa ilimi na Allah bai da makura kuma dan Allah ya bashi wannan ilimin ba yana nuna cewa ya fi kowa kenan ba akwai wasu bayan Allah da kila sun tsara shi da wani sani nasu to kaga duk abin da kaga Allah ya ma bawa ko dai ukuba ne akan wani abu da ya aikata sai ya zama wannan ukubar ta zama magani ne na wata cuta kamar mutum ne yake da cuta a bashi magani mara daɗi ya sha haka ne ko to haka nan idan Allah ya baka wani abu ko in kai wani laifi sai Allah ya dandana ma wani abu mara dadi kamar mara lafiya ne ba a bashi magani mai dadi inda ana so mutum ya warke sai an mishi abin da bai da dadi sai a baka magani mai daci sai kawo ma sauki ko ko idan mutun ya karye misali in za a gyara shi ai sai an wahalar da shi ba zai zo haka kawai a ce ya warke ba sai ya wahala saboda haka zai zama wannan kaman magani ne da za a ba mutum wanda zai zama mishi waraka ga wata cuta da ta same shi da haka idan kaga Allah ya jaraba bawa to wani abu ne bawan ya aikata shine mafita na farko wanda idan ba dan wannan hikimar ba to da kila wannan abin zai kai bawan zuwa ga halaka to sai Allah ya kakkabe mishi wannan ta hanyar daura mishi wani abu ko kuma ya zama wani dalili ne na wata ni'ima da za ta same shi wanda idan ba wannan mummuna abin ya same shi ba ni'imar ba za ta same shi ba to ɗayan abu biyu ne don haka abin da ya kyama din sai ga bayan ni'imar ta zo ta same shi zai zama ya mance da wannan abu yanzu sabon manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da aka yi ta azabtar da su a maka, aka fitar da su a gidajensu lokacin da ma'ana aka kafa daula a Madina da suka zo suka buɗe garin maka musulunci ya kafu suna tunawa da wannan abin da ya same su ya riga ya zama musu wani abu da ya riga ya wuce ya riga ya zama wani abu da wato ya riga ya wuce sun manta da shi don haka sun manta da wannan abin da ya same su na azaba gane ko don haka ni'ima wani lokacin ba ta zuwa ba tare da wahala ba so da yawa ma haka ne kafin mutum ya shiga cikin wata ni'ima sai ya ɗanɗana wata wahala don haka mutum baya samun ni'ima ba tare da ya shiga wani yanayi ba da haka wa ma yatarattabu alaihi minan ni'imati da'imun la yanqabi fa idza shahida al-abdu hadaini al-amrayn duk sanda bawa ya lura da waɗannan abubuwan guda biyu to mala yace in fataha lahu babu rida an rabbi sai kofar yarda da Allah ta bude masa cikin duk wani abu da Allah ya hukunta masa haka duk abin da zai samu kanshi a ciki yana da mafita zai ce saboda kaza ne zai ce a'a saboda na aikata laifi kaza ne ko kuma a'a wannan sakamakon haƙuri da nayi na abu kaza ne to sai kaga ya samu kofar yarda da Allah madaukakin sarki na 37 yace anna hukmar rabbi ta'ala bin fi abdi cewa duk abin da Allah ya tsara na hukunci akan bawansa ba wanda ya sai hana dole sai ya samu bawan nan duk abin da Allah ya hukunta dole ya samu bawan wa qaba'ahu adlun bihi kuma duk abin da Allah ya hukunci din adalci ne Allah ya masa ba zalunci a ciki shi yasa kamar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda shine kurewan wato kusanci da Allah madaukakin sarki da sanin Allah madaukakin sarki a cikin addu'a sai yake cewa madin fiya hukmuka adlun fiya qada'uka cewa duk abin da ka hukunta Allah a kaina sai ya same ni kuma duk abin da kai hukunci din adalci ne naka Allah madaukakin sarki a kaina kenan bawa bai tunanin cewa Allah ya zalunce shi in dai yana da yarda kuma ya san cewa duk abin da Allah ya hukunta mishi mai samun shi ne ya ce wa man lam yarda bil adli wanda bai yarda da adalcin Allah ba fa huwa min ahli zulmi wal jawl wannan yana cikin azzalimai waɗanda suke masu zalunci da haka faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yace adlun fi qaba'uka wannan cikin addu'o'insa ne da yake cewa Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika madin fi hukmuka adlun fi qaba'uka as'aluka kulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsaka wa anzaltahu fi kitabika wa 'allamtahu adam min khalqika har zuwa ƙarshe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa babu wani bawa da wata musiba za ta same shi ko wani rashi ko ya shiga cikin wani kunci ko damuwa ya karanta addu'an nan face sai ya samu mafita a cikin ta to amma wani lokacin zaka samu mutum sai ya manta da irin waɗannan abubuwa sai ya dinga tunanin wasu hanyoyi na mafita daban wanda ga cikakkiyar mafita da haka mutum sai ya kiyaye irin waɗannan addu'o'i yayi kanana tasu su yace to ma'anar ma adlun fiya qada'uka ya ummu qada'a dhanbi wa qada'a atharahu wa uqubatahu duk wani hukunci da ya shafi ko da laifi ne bawaye Allah ya hukunta masa ko tasirin zunubin to ya shafe shi fa innal amrayni min qada'ihi azza wa jalla wa huwa a'dalul adili kuma Allah shine mafi adalcin masu adalci ba wanda ya kai Allah adalci duk wani adalci da za a yi bai kai na Allah ba fi qaba'ihi dhanbi dan ya ma bawa hukunci akan wani zunubi da ya aikata wa fi qaba'ihi bi uqubati ko ya mushi wato hukunci akan wata uquba da ya mabawa to Allah mai iko ne akan wannan amma adalcin shi a cikin uqubarsa yace fa zahir wa amma adluhu fi qaba'ihi bi dhanbi yace amma ya ma adalci cikin hukuncin da zai ma na zunubin da kai yace fa li anna dhanba uqubatun ala ghaflatihi ar rabbi domin shi zunubin da bawa zai aikata to uqubarsa shine wato tunda ya gafala daga Allah madaukakin sarki ya rabkana ya bar Allah to sai Allah ya mishi wata hukuma kuma da zuciyar shi ta kauce daga Allah madaukakin sarki fa innahu ghafala qalbuhu an rabbih wa waliyi zuciyar shi ta kauce daga mahaliccinsa kuma mai jibintan al'amarin shi mai taimakon sa wa naqasa ikhlasuhu dan haka sa tsarkake sa ya yayi rauni to wanda ya samu kanshi a wannan hali istahaqa an yudraba bi hadhihi al-uquba ya cancanci wata uquba shine wato wani hukunci li'anna qulubal ghafilina ma'danu dhunub domin zukatan waɗanda suke masu rafkana masu mance Allah matattara ne na zunubai duk wanda zai mance da Allah a zuciyarsa kamar yadda suke faɗa cewa ma'ana idan zuciya ta zama abin nan empty haka ba ta cike da tunanin Allah to shedan zai samu mashiga a cikinta in gane ko kamar yadda suke cewa kamar karin magana wasu suna faɗa duk da yake ɗauka ne daga wannan cewa wai an idle man is a, ko an idle mind is an evil mind ko is a devil workshop cewa zuciyar da ta zama empty ce to kamar wani ma'ana masana'anta ce ta shedan ɗan dai mutum zuciyarsu za ta rafkana daga Allah to lallai dan zai samu mashiga yi ta raya masa wasu abubuwa shi yasa ake so mutum ya dinga shagaltar da zuciyarsa da yawan ambatan Allah da kusanta da Allah domin babu abin da yake jika zuciya yake wato asalin tausata kamar ambatan Allah madaukakin sarki Allah ya ce alladina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dhikrillah ala bi dhikrillah tatma'innul qulub haka wanda yake yawan ambata Allah zaka samu zuciyar shi tana da taushi mana ba ta bushewa kuma sai ka same shi yana daga cikin waɗanda suka fi ƙarancin laifuffuka sabanin wanda yake mai kaurace ma ambatan Allah yasa Allah ya ce wa man a'rada an dhikri fa inna lahu ma'ishatan bankan duk wanda ya dauke kanshi daga ambato na inji Allah madaukakin sarki ce yana cikin rayuwa ta kunci wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma ranar tashi alkiyama Allah ya tashe shi yana cikin wanda suke makafi ba sa gani makanta ta hakika wai makanta ta bacewa ba ta hakika zai tashi idan shi bai gani har zai bude baki ya ce rabbi lima hashartani a'ma wa qad kuntu basira ya Allah ya katashe ni bana gani alhalin a duniya ina gani yace kadhalika atatka ayatuna fa nasitaha ai haka ayoyin mu suka zo maka sai ka mance da su Da haka akwai mutanen da suke mancewa da ambatan Allah su mance da Allah madaukakin sarki gaba ɗaya sai Allah ya mance da su Allah ya ce nasullaha fa nasiyahum sun manta da Allah Allah ya yi watsi da su shi ma to malam yace wal uqubatu waridatun alaiha min kulli jiha duk zuciyar da ta zama haka ta rafkana ta zama ba ta cikin kusanci da Allah to wannan hukuba tana zo mata ta kowace fuska ya ce wa illa in ko ba haka ba fa a kamalin ikhlas cikan tsarkake zuciya wa zikir da kuma ambatan Allah wal ikbalu ala Allah subhanahu wa ta'ala wa zikrihi da kuma fuskantar Allah madaukakin sarki da yawan ambatansa yace yastahilu sudurar dhanbi wannan yana tunkuɗe aukuwar zunubai duk wanda ya yawaita ambatan Allah sai ka samu zunuban shi sun yi karanci kamar yadda Allah ya ce wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar domin sallah an ka kalle ta duka ambatan Allah duk wanda kaga ya tsare sallah to sai Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga yawan ayyuka na laifi kamar yanda Allah ya ce kadhalika linasrifa anhu su'a wal fahsha akan annabi Yusuf Allah ya ce lallai wato mun kauda mummunan tunani daga kuma alfasha daga shi ba wa annabi Yusuf menene abin da ya bashi wannan kariya din Allah ya ce innahu min ibadinal muhlasin yana daga cikin bayinmu waɗanda suke tsarkakku in ma kana so ka samu kariya babba daga shedan to ka tsarkake zuciyarka domin Allah ya ce inna ibadi dai sadaka alaihim sultan shi ma shaidan din yake cewa illa ibadaka minhumul mukhlasin bayinka masu tsarkake zuciya to waɗannan ba ni da iko a kansu shaidan ba da iko a kansu shi yasa wanda daga cikin sahabbai yayi gaskiya shine ibnu mas'ud yake cewa shaidan yana shiga gidan da yake kango ne amma gidan da ba kango bane shaidan baya shigansa ko misali in ka aje gidan da yake kango shine zaka ga ana zuba shara a ciki da kazanta amma gidan da ka mishi katanga ka mishi kofa kana ganin wani zai zo ya zuba shara ba zai zuba shara a cikin gidan ba to wannan shine kamar zuciyar bawa idan ka kare zuciyar ka mata katanga da ayyuka na alkhairi to babu wata kazanta da za ta shige ta to amma an ka bar zuciyar ta zama kango sai ka ga wannan ya zo ya tsuguna ya yi kashi a ciki wannan ya zuba shara wannan ya zo ya yi abin nan to haka za ka ta zama sai ta cika da kazanta to haka zuciyar bawa take kuma menene katangar da bawa zai ma zuciyarsa shine tsarkake zuciyarsa mana ya tsarkake niyyarsa ya cika ta kuma da yawan ambatan Allah madaukakin sarki da kusanci da Allah to wannan shine kariyar da zai ma zuciyarsa mana yace to idan mai tambaya yace idan Allah madaukakin sarki ya hukunta cewa ya dauke kansa daga bawansa kuma ya mance da bawan saboda rashin ikhlasinsa to wannan hukubar menene yasa aka masa wannan hukubar ya yace to sai a ce masa wannan ɗabi'ar zuciyar ce ta jawo haka domin shi Allah fa subhanahu wa ta'ala idza lam yurid al bi 'abdihi khalla bainahu wa bain nafsihi wa tabi'i wa hawa Allah ya tsare mu da irin wannan cewa idan Allah bai yi nufin alkhairi da zuciyar bawa ba to sai Allah ya kyala bawan ya ji da kansa sai Allah ya rabu da shi kuma mutum ba zai iya juya kansa ba to idan Allah bai nufe shi da alkhairi ba sai ya kyale shi shi ya ji da kansa shi ya iya fin karfin zuciyar tasa da kansa wa zalika yaktadi atharuha min al-ghaflati wan nisyan duk wanda aka bar shi da kansa kuwa sai ka samu yana da yawan mantuwa da yawan rafkana wa adamul ikhlasi da kuma rashin ikhlasi wa tiba'ul hawa da san zuciya yace wa hadhihi asbab waɗannan dalilai ɗin su suke jawo wato asalin samun ɗanɗano na wahala a zuciya da gushewar duk wani alkhairi da jin daɗi kamar yadda wato suke tazirantarwa idan aka lura kamar faɗin Allah maɗaukakin sarki wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha to idan Allah madaukakin sarki so bawa da alkhairi sai ya taimake shi akan zuciyarsa sai ya tsarkake zuciya idan Allah bai nufe shi da alkhairi ba kuma sai ya kyale shi da zuciyar zai kaga zuciyar ya bata ta da kansa mana sai ta gurbace shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin addu'o'insa yake neman tsarin Allah madaukakin sarki yake cewa wa na'udhu billahi min shururi anfusina domin zuciya kansa da ɗan adam da rayuwarsa da ransa yana da wani shari da idan aka kyala bawa da wannan ɗin sai ya rinjaye shi in gane ko ko sai muke dinga neman tsarin Allah daga wato asalin sharrin zuciyarsa kuma ya dinga roƙon Allah maɗaukakin sarki kar Allah ya kyale shi Allahumma la takilni ila nafsi tarfata ai, ya Allah kada ka kyale ni in je in ji da kaina ko daidai da kiftawar ido ne domin duk wanda Allah ya rabu da shi ya je ji da kansa to wannan zai halaka wanda Allah kuma ya kasance tare da shi to sai ka samu al'amuransa sun daidaita duk wanda Allah yake tare da shi man kana Allahu ma'ahu duk wanda Allah ya kasance tare da shi ba abin da zai rasa a rayuwa wanda kuma Allah ya rabu da shi ya rasa komai a rayuwar nan ba abin da zai samu mala ya ce to idan mai tambaya ya sake tambaya cewa ah, me yasa Allah bai halicce shi shi bawa din ko kuma ya zama ya halice shi ma'ana akan tsarkaka ba ma'ana ya zama bawa ne tsarkakakke ma'ana yace wannan tambayar ai ba tambaya bace mai kyau domin ma'ana kana so ka ce me yasa Allah bai halice shi kaman yanda mala'iku suke ba kenan mala'iku sune Allah ya halice su la ya'suna Allah ba sa saban Allah kamar yanda Allah ya ce la ya'suna Allah ma amarahu wa yaf'aluna ma yu'maru su ba sa taba saba ma Allah su haka Allah ya halice sai mutum ya tambaye ka ya ce a ah, me yasa to mutane ba halice su irin ɗabi'a ta mala'iku ba sai a ce mishi ah, Allah madaukakin sarki yana aikata abin da yasu mala'iku Allah ya zabe su ne cikin sa ya musu irin wannan halittar haka nan mutane yace ah, idan kuma ya sake cewa me yasa me Allah bai datar da shi ba ta yanda zai kubuta daga sharrin zuciyarsa da zaluncin kansa ba a sai ka ce mishi amsa shi ne ma'ana yana nufin Allah ya daidaita halittarsa gaba ɗaya sai ka duba ɗabi'ar mutum ɗari bisa ɗari daidai take ko kuma tana kunshe da wasu abubuwa za ka samu tana kunshe da wasu abubuwa duk wani ɗan adam za ka samu akwai abubuwa masu kyansa akwai kuma abubuwa waɗanda suke marasa kyansa za ka samu yana da salbiyat yana da ijabiyat kuma wannan yana tattare ne a cikin ɗabi'arsa da zuciyarsa shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da annaba Allah da Allah ya tsarkake su sai ya cire waɗannan abubuwa a su idan an tuna cikin sirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da tarihinsa farkon sanda aka kai shi raino a wani ƙauye ai an tsaga zuciyarsa ko a cikin tarihin manzo Allah an tsaga kirjinsa aka cire zuciyarsa aka cire wani abu a cikin zuciyarsa ko mana aka yadda shi aka mayar aka hada cewa wannan shine kasan ɗan a cikin zuciyarsa an cire gaba daya haka shi yasa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 100 bisa 100 ba za ka ce ga wata siffar shi wacce take mara kyau ba alaihi salatu wassalam saboda an cire duk wani abin da yake da irin wannan Allah ya tsarkake shi ya cire mishi wannan abin hatta aljani da yake tare da ɗan adam ba wani ɗan adam face sai yana tare da aljani a jikinsa wanda yake umartar shi da munanan abubuwa mazala sallallahu alaihi wasallam ya ce to ni wanda nake tare da shi Allah ya rinjaye ni a kansa na kira shi zuwa ga shiriya ya shiryu ya musulunta saka ba zai taba iya umartar mazala sallallahu alaihi wasallam da mummunan abu ba amma sauran mutane ba babu shi yasa wani lokacin sai ka ji zuciyarka tana raya ma wani mummunan abu wanda za kai za ka fassara shi san bayi da kyau sai an Allah ya tsare ka mana cikin taimakon Allah da shiriyarsa sai ka fi ƙarfin zuciyar taka mana sai ka rinjayi wannan shedan din naka kowa yana da ƙarin ana kiran shi ƙarin kowane ɗan adam yana da wannan ƙarin kowa ya amuruhu bisu zai dinga umartanka da munana abubuwa duk tsarkakanka wani lokacin zaka dinga jin tunanin ka aikata wani abu mutum zai dinga jin wannan kaman ana gaya masa tunani ne amma kaman wani zance ne zaka dinga ana kiran shi zancen zuci to akwai mai faɗin wannan zancen tare da ɗan adam to idan mutum ya biya masan zuciyar shi ya bi wannan to sai kaga ya halakar da shi Allah ya tsare to mala yace bayan da zai wa a ce dan adam an mishi irin wannan halittar gaba ɗayansa kuma Allah yana da hikimomin da yasa yake sa dan adam yana da sufofi haka masu kyau yana da kuma wasu sufofi waɗanda suke marasa kyau akwai hikima a cikin haka na 38 malam yace anna adama riba imma an yakuna fawatu ma akhta'ahu mimma yuhibbu wa yuridu wa imma li isabati ma yakrahu wa yasqutu yace rashin yadda ɗayan abu biyu ne ko dai ya zamanto dalilinsa saboda wani abu da kake so baka same shi ba shi yake haifar da rashin yarda wani abu ne kake so ka samu sai baka same shi ba to wannan shi yake haifar da rashin yarda ko kuma a'a wani abu ne da ya same ka wanda baka so ya same ka to waɗannan ɗayan biyu ne su suke haifar da rashin yarda to idan bawa yana so ya samu mafita daga wannan shine ya kudirce a zuciyar shi cewa duk abin da ya same shi bai kasance zai gushe zai kauce masa ba wa'alam anna ma asabaka lam yakul yukhti'aka wama akhta'aka lam yakul yusibaka wani hadisi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka sani cewa duk abin da ya same ka to ka san cewa wannan abin bai kasance abin da zai kauce maka bane duk abin da kuma ya kauce maka ka san cewa bai kasance zai same ka bane domin da Allah ya rubuta zai same ka bayan da zaka yi ka ce bai same ka ba to wannan shine kadai zaka samu mafita ko da ka rasa wani abu zaka san cewa ba rabanka bane in dai abu ne da kake so idan kuma wani abu ya same ka zaka san cewa ba za ka iya kubuta daga wannan abun ba tunda har Allah ya hukunta ma shi to wannan shine zai kama ma mafita shine wa ma asabahu lam yakul li yukhti'ahu shi yasa annabin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ga ma munafikai Allah yace ya ga ya musu waɗanda suke cewa ai wallahi da ba a fita yakin nan ba da abin da ya same mu ya same ku bai same ku ba Allah ya ce ka gaya musu kullan yusibana illa ma Allah lana huwa maulana wa ala allahi falyatawakkal almu'min haka nan wa ma asaba min musibatin ma asaba min musibatin illa fi kitabi babu wani abu da zai samu bawa da Allah zai rubuta ce sai na rubuta a wajen Allah madaukakin sarki haka ko tuntube ne mutun zai yi wani zai ce ce da ya sani da bai buta wannan hanyar ba ko baka buta wannan hanyar ba wannan abin zai same ka an gane ko ko mutum ya fita misali ya ce shi da ya sani bai hau wannan motar ba ko bai hau wannan motar ba abin zai same shi ko misali da ya sani da bai shiga kasuwancin nan ba ko bai shiga kasuwancin ba wannan asarar za ta same shi to abin da ya kamata bawa ya dinga hukunta maka sai wani yana samun wannan to zuciyarki za ta zama zuciya ta masu yarda duk abin da ya same shi zai yarda cewa 'Qaddarallahu Allahu wa ma sha'a fa'al Allah ya hukunta kuma abin da yaso yake aikatawa dan haka idan ya samu halin shi cikin wannan to ya san cewa duk abin da ya gushe masa bai zama abin da zai samu bane na 39 yace annar riba min a'malil qulubi ita yarda din nan duk da ake magana yarda ba wani abu bane da zaka tashi ka aikata shi kamar yadda kake sallah da gabanka a cikin zuciya take ba wai abu bane da ake ganin sa domin ibadu kashi kashi ne akwai ibada ta harce kamar misali ambatan Allah azzikir mutum ya ce subhanallah na ibada ce ta harce akwai ibada kuma ta gangar jiki kamar misali mutum ya tashi ya je jihadi ko ya je aikin haji da jikinsa in gane ko ya yi sallah da jikinsa wannan ibada ce ta jiki akwai kuma ibada ta zuciya to ma ya ce yarda tana daga cikin ibadoji na zuciya kenan a zuciyar mutum ne ake gane cewa shi mai yarda ne da Allah da haka ibada ce da take cikin zuciya mana zuciyar ita take wannan yarda shi yasa da Allah ya san abin da ke cikin zukatan bayinsa ya ce sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun yarda da shi domin ibada ce ta zuciya shi yasa kai ba za ka iya fitowa ka ce ne Allah ya yarda da shi ba saboda me a cikin zuciya ne ba wai a fili bane baka cewa ne Allah ya yarda da shi sai in Allah ne ce ya yarda da shi ba za ka cewa ka ce Allah wa anhu ba kamar yadda wasu ke wuce waje wani sai ya kira wani ko ya ce ai wani wa anhu ko kaifa arafta ya kasancewa wa anhu sai in Allah ne ya faɗa kaga sahabbai da Allah ya faɗa akan su radiyallahu anhum wa radu an wannan Allah ne ba da labari ko to sauran bayi waye zai ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da wani tunda abu ne na zuciya kai baka san zuciyarsa ba mana duk abin da bawa zai yi koda mai kyau ne kai a ganin ka ne a zahiri kana kyautata zatan mai kyau ne amma baka san cikin ba to kaga ba ka da yanda zaka mishi hukunci akan cewa ya sami yarda an gane ko shi yasa magabata Allah ya saka musu da alkhairi sun daura mu akan tafarki mai kyau magabata duk wanda ya fita a cikin sahabbai ba sa cewa radiyallahu anhu sai dai su ce rahmatullahi alai ko rahimahullah Allah yi masa rahama da jinkai saboda gudun kar su auka su cewa wani Allah ya yarda da shi alhalin ba haka bane to amma irin yanzu zamanin nan kuma zamani ya gurbace. sai ga mutane kai kowa ya zama radiyallahu anhu kowa ya zama radiyallahu anhu nasallallahu alafiya to mala yace ita yarda din nan daga cikin ayyuka ne na zuciya kishiyar jihadi ne wanda jihadi aiki ne da jiki ake yin sa amma yarda da zuciya ne yace fa inna kullu wahidin huma birwatu sanamin sanamin iman da jihadi wanda aiki ne na gangar jiki shi kololuwa musulunci ne jihadi dan ba kowa bane zai iya bada rayuwarsa saboda ɗaukaka addinin Allah to haka nan yarda ba kowa bane zai iya yarda da hukuncin Allah shi yasa yarda ya zama shi ma kololuwan darajar imani qala abu darda sahabi radiyallahu anhu abu darda yake cewa dirwatu sanamil iman kololuwan darajar imani da bawa zai kai shine as-sabru lil hukm yayi hakuri akan hukuncin Allah wa riba bil qadar ya yadda da abin da Allah ya kaddara ce wannan shine kololuwan daraja imani duk wanda ya kai wannan to ya kai kololuwar daraja na 40 mala yace inna awwala ma'asiyatin usiya Allahu biha fi hadha al-alam inna ma nasha'at min adami riba yace farkon abin da aka saba ma Allah da shi a wannan rayuwar ta duniya farkon saban Allah da aka yi saboda rashin yarda ne me farkon saban Allah da aka yi eh kisan kai dan dan annabi adam ɗaya ya kashe dan uwansa me yasa ya kashe shi saboda bai yarda ba bai yarda da abin da Allah ya ma ɗayan ba inda ya yarda shikenan da ba za ka yi ga wannan to kaga rashin yarda shi ya kawo wannan ma'ana dukkan su ne su biyu yanda malamai suke cewa eh, ɗayan manomi ne ɗayan kuma makiyayi ne dukkan suka ba da zakka a cikin abin da Allah ya musu na wato arziki to dama a wancan lokacin zakka idan mutum ya cire ta ba wani zai ba ba zai je ne ya ajiye alamar cewa Allah ya karba sai wata wuta da ta zo daga sama sai ta ci to wannan shine alamar Allah ya karba to ɗayan a cikinsu ko dai makiyayin ko manomin sai ya ɗauko wani abin da bai taka kara ya karya ba ko kuma ya ɗauko abin da yake mara kyau ne sai ya ajiye ɗayan kuma sai ya duba abin da ya zama mafi kyau cikin abin da Allah ya bashi sai ya ɗauko ya ajiye da wutar ta zo sai ta ci ta ɗayan shi kuma sai ba ta ci tashi ba to wannan abin sai ya sa ya fusata bai yarda da abin da Allah ya yi ba sai ya ce to la'aktulannaka ya ce zan kashe ka shi kuma ɗaya sai ya ce inna ma ya taƙabbalu Allahu minal muttaqin ai Allah yana karban abin karban shi ne daga masu tsoronsa ni ina ganin cewa kila nayi wani aiki ne na yardan Allah shi yasa Allah ya karba daga gare ni da haka kamar yana nuna masa cewa kai ma ka je ka gyara Allah zai karba ko to amma duk da haka dai rashin yarda yace sai ya kashe shi kuma haka ya kashe shi din haka kaga wannan shine laifin farko da aka fara yi to kaga me ya haifar da shi rashin yarda inda ya yarda ma'ana da Allah yayi wancan ya ce to shi bari ya gyara kaga sai yarda da hukuncin Allah kenan ko Allah zai karban masa Allah yace ah, haka nan iblis abin da ya haifar mishi wannan ya gabata so da yawa shine rashin yarda da yarda cewa Allah ya fifita annabi Adam akan shi ba da haka ya ce shi ba zai sujjada ba haka ya gaya ma Allah kala lam akun li asjuda li basharin khalaqtahu min salsalin wa khalaqtani ah, khalaqtahu min salsalin min hama'in masnu yace ai bai kyautu na yi sujjada ga wanda ka halice shi daga ƙasa Allah yake gaya ma wannan kuma Allah shi ya halice iblis to kaga ya nuna rashin yarda da hukuncin Allah yasa ko da a ce a cikin al'amuranmu ne na rayuwa na yau da kullum ko a cikin gidaje ko zamantakewa yawancin abin da kaga yana kawo sabani rashin yarda ne rashin yarda shi yake kawo sabani amma inda kowa zai yarda ya hakura zaka samu cewa ba za a samu rikici ba to amma rashin yarda yanzu waɗanda suke zuwa su yi ko ayyuka na sabo ko fashi da makami ko kisa me yake kai su ga wannan rashin yarda ne mutum zai ga shi bai yarda da halin da yake ciki ba mana Allah ne ya ajiye shi a matsayi yana ganin bai yarda ba shi matsayin wane yake so to kaga bai yarda da hukuncin Allah ba to wannan sai ya kai shi zuwa ga saban Allah yace daga cikin misali Allah ya fifita Adam haka nan ya umarce shi da yin sujjada ga annabi Adam ya ki yin sujjada kuma bai yarda da abin da aka sanya mushi na cikin aljanna ba haka nan annabi Adam alaihi salam kamar yadda malam ya faɗa Allah maɗaukakin sarki duk abin da ke cikin aljanna Allah maɗaukakin sarki ya halatta ma annabi Adam sai abu daya yace akwai wata bishiya karka taba ta ita kadai ce Allah yace kare ce kamar yanzu kai ne a zuwa ajiye ka a wani gida a hada ma goma ta arziki a cikin gidan nan komai da komai a shirya ma na abinci amma ce abin da yake cikin kwanan can karka ba za ka iya haƙura ko ba za ka haƙura ba duk wani abu da ake shiryawa na jin daɗi da komai an shirya amma sai ga wani irin abinci can sai aka ce wancan abincin shi kaɗai ne ba a so ka taɓa shi a cikin gidan haka ɗan adam biyan ne yake sai a ce kai bari ya ga a cikin abin nan ne ko to annabi adam shi ma Allah ya riga ya hukunta mishi wannan abin ya ce bari ya ɗanɗana wannan bishiyar zai ji meye a ciki duk fa abin aljannan nan da Allah ya ce amma banda wannan ita kadai to sai annaba, adam ya taba wannan bishiyar kaga da ya tsaya akan abin da Allah ya ajiye shi da bebi ziga irin ta shedan ba dan shedan ne ya gaya masa Allah ya ce fa waswasa lahu shaytan Kala ya adamu yace mishi ya mishi zancen zuciya ce ya adam shin bazan nuna ma wata bishiya da zaka dawwama ban ka ta ma'ana shedan ya fi annaba adamu dadewa duk wanda ya fi ka dadewa da shekaru da gogewa ya fi ka dabara ko duk da yake annaba adam annaban Allah ne amma shedan ya fi shi gogewa ya shiga aljanna tun kafin annaba adam ya shiga ya samu kusanci da Allah tun kafin annaba adam da haka ya san duk wani abu da zai kai bawa zuwa kusanci ga Allah ya san duk abin da zai iya nisantar da Allah zuwa gaba annaba adam bai san wannan ba da haka sai ya raɗa masa ya ce shin sai ya fito masa ta wannan hanya ya ce wannan bishiyar da kaga Allah ya hana ka cinta idan ka ci wannan bishiyar to kai ma za ka dawwama a gidan nan har abada ba za ka fita ba za ka zama kamar mala'i haka ya gaya masa to haka dai ya yi ta yi ya yi ta yi har ya ruɗe shi ya ci wannan bishiyar kuma Allah maɗaukakin sarki mai adalci ne. cikin adalcin Allah madaukakin sarki ai ya gaya ma annaba Adam cewa kar ya ci wannan bishiyar kaga inda ba a gaya masa bane yana da hujja ce to ai Allah madaukakin sarki ai baka gaya mun ba Allah ya ce wala taqraba hadhihi shajara to amma nasiya Adam Allah ya kyala annaba Adam sai ya manci da haka shi yasa 'yan adam suke da mantuwa yasa kamar yanda na gaya ma da za a ajiye ka irin wajen nan duk wani irin abin jin daɗi amma amma a ce banda kaza to wata rana sai ya taba wannan abu dan zai iya mantawa zuciyar shi za ta iya karkata zuwa ga wannan to annabi adam mala ya ce shi ma bai hakura bai ci wannan bishiyar ji kenan sai kuma abin da ya faru ya faru sun matarattabat ma'asi zuriya ala adami sabari wa adami riba shi yasa sako na bayi waɗanda suke ‘ya'ya ne na annaba Adam sai suka bibi irin wannan tafarki. Rashin haƙuri da ya cikin yarda shi ke kai mutane ga aukawa cikin sabu. To za mu dakata kan wannan gaba, babi na yarda babi ne mai faɗin gaske. Kawai abin da bawa ya kamata ya yawaita shine ne ya dinga roƙon Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da wannan yarda. Kuma ya dinga roƙon Allah maɗaukakin sarki kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake yawaita roƙo Allah madaukakin sarki haka ne Allahumma inni as'aluka bi ribaka min sakhatika Allahumma inni a'udhu bi ribaka min sakhatika wa bi mu'afatika min uqubatika wa bika minka la uksi sana'an alayka anta kama asnaita ala nafsi saboda haka mutum ya dinga yawan roƙon Allah madaukakin sarki ya sanya mishi yarda ya sanya mishi ma'ana juriya da kuma ƙarin wadatar zuci to idan mutum ya hada da addu'a da kuma kiyayewa sai kaga Allah madaukakin sarki ya mishi dace kuma mu sani cewa yawan komawa ga Allah da roƙon Allah madaukakin sarki da yawa mukan yi sakaci a cikin sa Allah ya mana alƙawarin amsawa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum Allah yace ku roƙe ni zan amsa mu wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib haka mutum ya nuna naciya ya yawaita roƙo Allah Maɗaukakin sarki sai kaga Allah ya buɗe masa ƙofa. to wannan shine abin da zai saman mana mafita muna roƙo Allah maɗaukakin sarki ya yarda da mu Allah maɗaukakin sarki ya buɗe mana hanyoyin samun yardarsa subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta نستغفرك ونتوب إليك وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين